ɗan ƙasa mai girma ɗan ƙasa mun ji labarin wata ƙungiya mai suna cacin cacin Shin me manufar wannan ƙungiya yawwa an zo gurin dama na san cewa za ku yi magana ƙungiya to ba ƙungiya ba ce wato haɗaka ake magana movement tatin tatin a tarihin Kanewood ba a taɓa yin wani movement na a yi wani yunkuri da za a kwatar wa Kannywood ‘yancinta. Musamman a ce an kaba wannan abin don a kwato mata ‘yancinta irin tatin tatin. Kun fahimta. A saboda haka tatin tatin manufofinta dalilin da ya sa aka kafa ta a aƙidarta Kannywood shine post. Tatin tatin ba abu ne don in sa a ajihuna ba. Tatin tatin ba abu ne don in lashe ba. sanin kanku ne a masana'anta ta kaniwood. ba kamar yadda take shekarun baya sanin kanku ne cewa ta daɗe da dogon suma sanin kanku ne cewa ugunta ya ya ya ya shagiɗe ya gwalli tatin tatin abu ne na yaya za a yi a siyo tarmasin a siyo jallosin a siyo aidin a siyo eh, bandeji a gyara Kannywood tsaf Allah ya dawo da ita yadda take ko tafi da wannan shine dalilin da yasa aka kafa tatin tatin saboda haka ku yi kyakkyawan zato ga tatin tatin ma'anar tatin tatin ma'ana ce mai kyau manufofinta manufofi ne masu kyau mutane ne daban-daban waɗanda suke kishin wood mabambanta ƙwaƙwalwa mabambanta basira da hikima su ne suka haɗu domin su ceto wannan masana'anta mutum ɗaya mutum biyu mutum uku sai aka zo aka hada har aka ce wannan tatin yana nufin warkar da kani warkar da kani saboda haka manufar tatin tatin alkhairi ce ga jama'ar kani tatin tatin ba a hada ta domin ajihun mutum ɗaya tatin tatin ba a hada ta domin dukkan su babu wanda bai da abin ajihunsa ga waɗanda suka taru shi ɗan ƙasa mutane suna ganin kamar don siyasa aka fata shin haka ne ko kuma a'a? <coughs> da dai ban yi ne baki amma yanzu zan baki a a wani mulki muke yanzu tun da mulki muke yi na demokaraɗiyya ko kana so ko ba ka so dole sai demokaraɗiyya ta shigo ka ta wani bangare ba a kafa tatin tatin don siyasa amma an kafa tatin tatin domin ta karɓo haƙƙin Kannywood daga 'yan siyasa. An kafa tatun-tatun domin ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da 'yan siyasa domin ta karɓi abin da ya kamata a ce Kannywood ta amfani. Saboda haka ba a kafa ta domin siyasa ba, amma kuma ba zai hana ta yi aiki da 'yan siyasa ba. Ba zai hana ta tallata gwamna, ba zai hana ta tallata shugaban ƙasa ba. In dai za a zauna a rubuce ga lauyoyi ya faɗi cewa me zai yi wa Kannywood to za su tallata amma a yi kuma ga lauyoyi ƙwararru lauyoyin da ko majalisar ɗinkin duniya ta ɓarke za su ɗinki wannan shi ma. a zauna a yi hutu za su tallata ka tatin tatin amma me za ka yi wa Kani ne manufar saboda haka ina tabbatar miki ko kuma ina tabbatar muku da cewa a wannan karan fa mutane ne wa'anda suke ɗaya bayan ɗaya dukkansu sun zuba jarinsu a cikin Kannywood kuma suna tallafawa Kannywood suna taimakon Kannywood mutane ne wa'anda an riga an san dukkansu babu wani bare ko wani bako da shi Ɗan ƙasa zuwa ya suka haɗa wannan ƙungiya tatin tatin. Wasu haziƙaƙƙun mutane ne masu basira, masu juriya, masu kishi, masu jajircewa mutane ne waɗanda sun san kur sun san kurkurkur domin duniya ta yadda cewa Kannywood tana ɗaya daga cikin wajen da ya fi ina tallata ɗan siyasa amma kuma ita ake bari da mutum ya tsotsa ruwan raken sai ya yi da tuta wannan karan waɗanda suke da kishin masana'antar waɗanda suke suka isa suka cika suka tambatsa yanzu barin baki kamar yanzu idan na ce shin idan na ce muku kaf afirka ba ma najeriya ba ba kuma ƙasa hausa ba idan an ce mawaƙi na siyasa cat guda ɗaya wa za a kirawo ra idan aka ce muku mawaƙi mai hikima ta hausa da saƙa fasaha ko ba haka bane da adabi na hausa da kalmomi da suke na yarurrukan hausa daban-daban a cikin wa za ku a a idan aka ce muku wane ne yake da murya siririya wacce za ku ji mata suna suna shiɗewa saboda jin daɗin muryarsa kuma duk wasu biki yan kowa zuwa biki masu daraja a ƙasar nan wane ne? A sannan wane ne shatan inyamurai na arewa kakaf shatan waka na Kannywood kakaf mutumin da yake gaba ɗaya baya tsufa a aktin aktin ɗinsa kuma baya tsufa. Baban Cinedu. Baba. Cinedu. Cinedu. Cinedu. Idan aka ce muku ko wace mace ce ta kowace mace cin amfanin waka a ƙasar nan yanzu. wacce muryarta ta daɗe da zaƙi har yanzu zaƙin nan yana nan su kare wa za ku ce fa yawwa to wane ne wanda yake yaro ne matashi kuma yaro ne wanda manya suna so yara suna so kuma yaro ne wanda in dai ya waka da kalmar hausa sai ka fahimce ta ya iya salon magana ya iya cuccusa magana kuma mutum ne mai masoya na dindindin. idan aka ce muku ko wane yaro ne matashi wanda yake yana waƙa bai taɓa yin waƙa ba ta hidu sannan ya dawo yana jarumi bai taɓa yin fimfulon sannan mutumin nan yanzu yana nan gashi shiru shiru wa za ku ce umar idan aka ce muku wace yarinya ce ta fi kowace yarinya yanzu kirki ta kowace biyayya ta kowace fara ta kowace wato nutsuwa ga kuma alkhairi wa za ku ce idan aka ce muku wani mawaƙi ne ya yi shura wanda sai da ya dakatar da duk wani mawaƙi a Kannywood. Sannan ya zo ya dawo acting nan ma ya yi katai. Sannan ya tafi can Nollywood can ma ya yi katai. Wa za ku ce? Ya. Idan aka ce muku almajirin mawaƙa kuma kaf a siyasa guda ɗaya ne wane ne? Ka. To idan aka ce muku kuma mai Kaduna mai Abuja, mai Jigawa, aka ce birni wa me za ku ce? El wani furodusa ne ya fi kowane furodusa tashe a Kannywood? Wanda ya tumbatsa ya ci ya girgije wa za ku ce? A sannan aka ce muku wane ne mawaƙi kuma jarumi kuma wanda ya iya rawa musamman yana ɗebo ta yana haka wa za ku ce? Adam ne zango. a cikin tatil ɗin da Adam ne zango ya janyo to ina tabbatar muku guda ɗaya shi ma sai ya janyo tatin ɗayan ma ya janyo tatin ɗayan ma ya janyo tatin to yayin da su ma can kowane ɗaya janyo tatin sai ka ji an tafi dubu uku da wani abu sai ka ji an tafi dubu talatin da wani sai ka ji an tafi ɗari uku da wani ɓangaren adamu ya zango har a tafi miliyan uku da wani abu rarara kuma fa shi ma hakan zai yi mai shadda haka zai ilmu haka zai yi eh, ala jita nijar humaira ko dukkansu haka za su yi to kamun ka ce me ta tumbatsa ta cika ta dabe duk wut zama tatin tatin wannan shine magana saboda haka wannan mutane da kuke gani tatin tatin ni na aminta da su kuma ni ma ina ciki ni ma ina ciki ko dai ba ku ganna a tatin din farko ban kuka laluba ta biyun nan ba ku ganni ni dan kasa ai ko ina ina ina tatin ina tatin tatin tatin tatin tatin tatin tatin